أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم you muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu saurare barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na wajen jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mashaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ce zango na uku a wannan rana da fatan an da lafiya abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarin duniya da ɗumɗumin su muna dauke da sharhin bayan labaru da shirin nan na kokun san muna kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin jihadin musulunci na iran ya ce a yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamani domin koyar da muhimmancin sallah an fara aiki da zangon farko na tsagaita wutar yaƙi a gaza shugaban kasar demokradiyyar congo ya kirayi takwarinsa na rwanda daidai na taimakon ƙungiyar m23 to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin duniya jagoran juyin halin musulunci na iran ya ce a yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamani domin koyar da muhimmancin sallah ayatollah sai da aliyu khamna'i wanda ya aike da sako zuwa ga wurin taron da aka saba yi na ƙasa na raya sallah a karo na talatin da biyu ya yi ishara da rawar da sallolin farilla suke takawa wajen ayyana makomar mutum a duniya da kuma lahira hakanan kuma ya ce nauyi ne da ya rataya a wuyan cibiyoyin addini malamai da masu riko da addini da su rika ya da yin kira da ayi sallah da kuma bayyana muhimmancinta ta hanyar wato amfani da hanyoyin sadarwa na zamani hakanan kuma bayyana sauyin da sallah ɗin take samarwa a baɗinin mutum bugu da ƙari jagoran juyin jihar musulunci ya yi kira da amfanin da hanyoyin na sadarwa saboda a bayyana muhimmancin na sallah ga dukkanin al'umma saƙon na jagora ya bayyana taron shekara-shekara da ake yi a kan sallah da cewa yana cikin mafi muhimmanci da amfani a ƙasar kuma ranukan wato ranakun da ake gudanar da wannan taruka ranuka ne masu albarka ayatollah sai da aliyu khamenei ya kuma kara da cewa ayyana yin taro a kan sallah yana nuni ne da kasantuwarta wata farilla mai cike da tarbiyyar ruhi da baiwa rayuka da rayuwa cikakkiyar ma'ana jagoran juyin jihar musulunci na iran ya kuma ce iyaye maza da mata sannan malamai da abokan zama duk suna da rawar da za su iya takawa wajen koyar da sallah ga matasa an fara aiki da zangon farko na tsagaita wutar yakin gaza wata majiyar falasɗinawa ta bayyana cewa bayan amincewa da kawo ƙarshen yakin gaza da ake tattaunawa a sharm sheikh na ƙasar masar an fara aiki da tsagaita wuta a hukumance radiyon haramtaccen Kasar isra'ila ya sanar da cewa da karfe sha biyu na ranar yau alhamis ne dai aka fara aiki da tsagaita wutar da hakan wato ya nuna cewa babu wani hari da sojojin haramtaccen Kasar isra'ila za su kai a yankin gaza majiyar radiyon ta haramtaccen Kasar yahudawa ta kuma ce 'yan aikin amurka biyu da su ne steven witkoff da kuma jared kushner sun halarci taron na sharma sheikh a yau alhamis jami'an falasɗinawa dai sun bayyana cewa aiki da wannan yarjejeniya dai yana da alaƙa ne da yadda jami'an haramtaccen ƙasar isra'ila za su yi aiki da ita su kuwa kafin watsa labarun masar sun bayyana cewa daga cikin waɗanda suka halarci taron na yau da akwai wakilan ƙasashen masar ƙatar turkiya da kuma amurka da safiyar yau alhamis ne dai kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fitar da bayani da a ciki ta bayyana amincewa da kawo ƙarshen yaƙi da kuma musayar fursunoni bayanin na ƙungiyar hamas ya kuma ƙara cewa tare da sauran kungiyoyin gwagwarmaya sun yi nazari mai zurfi a kan shawarar shugaban ƙasar amurka na kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake wa falasinawa a can amurkan kuwa shugaban ƙasar ne donald trump ya gabatar da jawabi akan tsagaita wutar inda ya bayyana cewa ranar litinin ko talata ma zuwa ne za a saki fursunoni to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran a madagascar an yi kira da a gudanar da yi wa shugaban ƙasar zanga-zanga ƙungiyar samarin ƙasar madagascar wadda ake kira da z generation ta yi kira ga mutanen ƙasar da su fito kwansu da kwarkwace su domin yin zanga-zanga a kan gwamnatin jolena da kuma yin zaman dishan a tsakiyar babban birnin kasar sai dai kuma a wani yunkuri na shanye fushin al'umma kasar fada shugaban kasar ta buɗe kafar sauraron ra'ayin mutane da kuma kokensu daga ciki har da batun rashin aikin yi ko kuma wasu 'yan uwansu da ake tsare da su tattaunawar da aka yi a fadar shugaban ƙasar da an nuna ta a kafafen watsa labarun ƙasar da manazarta suka bayyana ta cewa ta yi kama da tattaunawa ta ƙasa sai dai ƙungiyar samarin ƙasar ta magadashku wato madagascar sun ƙi halartar taron na fada shugaban ƙasa tare da bayyana ta da cewa wasan kwaikwayo ne sai dai kuma wasu ɗalibai da suka je fadar shugaban ƙasar sun yi suka a kan yadda cin hanci da rashawa ya mamaye cibiyoyin hukumar kasar kusan kowace rana ta allah ana yin zanga-zanga a cikin garuruwan kasar ta madagascar domin nuna ƙin jinin gwamnati ya zuwa yanzu dai an kashe mutane 22 da kuma jikata wasu da sun kai 100 ita dai ƙungiyar ta samarin ƙasa wato generation z ba ta yin kira ga shugaban ƙasar da ya sauka amma take so shine a kawo gyara tana kuma samun cikakken goyon baya daga wasu ƙungiyoyi na farin hula na ƙasar da sun kai ashirin inda suke son ganin ana girmama 'yancin al'umma sannan kuma shugaban ƙasar ya fito ya nemi gafarar mutanen ƙasar akan kurakuran da ya tafka. to a can kasar demokradiyyar congo ko kuma a ƙasar belgium shugaban ƙasar demokradiyyar congo ne ya yi wa takwaransa na kasar wanda kira da daina taimakawa ƙungiyar nan ta m23 shugaban ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo Prince shekedi ya yi kira ga takwaransa na ƙasar wanda Paul Kagame da ya kawo ƙarshen taimakon da ƙasarsa take baiwa ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 shugaba tshisekedi dai ya bayyana haka ne a wurin taron ƙasa da ƙasa da zaman lafiya da aka buɗe a birnin brussels na ƙasar belgium da shi ma wato takwaran nasu na rwanda paul yana zaune a wurin tshisekedi wanda yake tsaye yana magana ya juya da kansa ya kalli paul sannan ya ce ga shugaban Rwanda wato Rwanda ina gani kuma da shi nake yin magana ina yin magana da kawo ƙarshen gaba ya kamata mu kawo ƙarshen wannan rikicin hakanan kuma ya ci gaba da yin magana kai tsaye da Paul Kagame yana cewa ka bayar da umarni ga ƙungiyar M23 da ƙasarka take goyon baya domin mutanen da suka kashe sun isa haka. kiran da shugaban ƙasar na demokuraɗiyar congo ya yi wa takwaransa na rwanda a gaban sauran shugabannin ƙasashen duniya wanda kuma kafafen watsa labaru suke nuna kai tsaye ya sake kwaɓe alaƙar diflomasiya a tsakanin waɗannan ƙasashen biyu babu wani mayar da martani na kai tsaye da ya fito daga bakin shugaban ƙasar ta rwanda to ƙarshen labarin duniyar kenan. To ma sauraro bayan da aka gama jin labaran duniya yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru muna ɗauke da shirin nan na kun san wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi duniyar mu a yau sannan Afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu. kuma da haka muke ban kwana da ku a yi sauraro lafiya. sharhin na yau da zai dubi ne dangane da cikar shekaru biyu da ayyukan kisan kiyashi da kisan kare dangi da isra'ila ta fara kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai mayakan kungiyar gwagwarmayar palestinawa suka kaddamar da wani farmaki wanda aka yi wa take da farmakin al'aksa ko kuma guguwar aksa wanda ake kira da larabci da tufan al'aksa wannan farmaki da ya zo ne a matsayin sakamako na abubuwa da dama da suka faru wanda zama kungiyar hamas ba ta da wani zaɓi da ya wuce hakan daga cikin abubuwan da suka faru a wancan lokaci da irin matakan da isra'ila take ɗauka na yin shishigi a kan masallacin kudus da kuma wurare masu tsarki na addinin musulunci wani kuma tun kafin wannan lokaci dukkanin bangarori na kungiyoyin gwagwarmar falastinawa da ma sauran bangarori na siyasar falastino sun gargaɗi isra'ila akan abin da hakan zai iya jawowa domin kuwa taɓa wurare masu tsarki na addinin musulunci ba lamari ne wanda ya takaito da al'ummar musulmi na Falasɗini ba al'amari ne wanda ya shafi dukkanin musulmi na duniya baya ga kuma isra'ila ta rika daukar wasu tsauraran matakai akan dubban falistinawa da take tsare da su da cin zarafin su da musguna musu da kuma daukar matakai na kisa akan wasu daga cikin su a cikin gidajen kasan da ake tsare da su baya ga daukar matakai na hana kai magunguna da kuma kayayyakin bukatar rayuwa ga falistinawa da ake tsare da su aksarin falasɗinawan da isra'ilan take tsare da su dai falasɗinawa ne waɗanda suke da alaka da ƙungiyoyin gwagwarmaya ko kuma ƙungiyoyi masu fafutuka da suke adawa da salon mulki na zalunci na isra'ila da kuma mamaya da take yi a kan yankunan palestinawa. dukkanin waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suka sanya hamas ta yanke shawarar ɗaukar mataki na mayar da martani ga kuma wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali ma a lokacin shine yadda gwamnatin amurka ta kirkiro da wani shiri da nufin karkato da kula na kasashen larabawa musamman ma da gwamnatocinsu domin su kulla alaka da isra'ila kuma samar da wani yane wanda zai ba su damar yin mu'amala da ita kai tsaye ta yadda isra'ila za ta amfana da ɗimbin arzikinsu da kuma yi tasiri a kansu kuma shimfiɗa ikonta a kansu da ma yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda da dama daga cikin kasashen larabawa na yankin tekun fasha suka karkata ga wannan yaudara musamman ma dai kasashe irin su bahrain haɗaɗɗe daular larabawa wanda su a lokacin sun kwalla alaka ta kudda kudda isra'ila sun kuma buɗe ofisoshin jakadanci a cikin kasashen su ga haka kuma wasu daga cikin kasashe irin su morocco waɗanda su ma daga bisani sun bi sahun kasashen da suke kulla alaka da isra'ilan ba ga kasashen masar da jordan waɗanda tun asali suna da alaka da ita dukkanin wannan shiri da makida an kitsa ta ne domin kawar da hankulan al'ummomin duniya daga irin ta'asar da isra'ila take tafkawa akan al'ummar falastinu da kuma yunkurinta na yin tasiri akan dukkanin harkoki na kasashen musulmi da larabawa musamman ma dai manyan kasashe daga cikin su daya daga ciki abu mafi muni wanda zai faru a lokacin shine yadda gwamnatin kasar saudiya ta karkata ga yunkurin kwalla alaka da isra'ila wanda kuma tabbas da an ƙwalla wannan alaka a wannan lokaci to wannan zai yi mummunan tasiri matuka ganin yadda saudiyan take a wajen musulmi da kuma tasirinta saboda wurare masu tsarki na addinin musulunci da suke a cikin kasar saudiya wanda kuma mahukuntan saudiyan suke iko da su wannan ya sanya kungiyar hamas da yanke shawarar daukar irin wannan mataki domin tabbatar da cewa gwagwarmayar falasdinawa tana nan diram kuma za ta amince da duk wani makirci da yaudara da isra'ila za ta kitsa domin yaudarar al'umma musulmi na duniya da kuma kawar da hankulansu daga al'amuran falasdino da kuma wuraren da ta mamaye na al'ummar musulmi masu tsarki da suke cikin yankunan falasɗinawa ba musamman ma dai birnin kudus da sauran wurare masu albarka da suke kewaye da masallacin baya ga kuma hamas ta yi amfani da wannan damar domin nuna wa duniya cewa yankin zirin gaza wanda ake killace da shi tsawon shekaru kimanin goma sha bakwai a daidai wannan lokaci yanki ne wanda yake buƙatar yunƙuri daga al'ummomin duniya domin kubutar da shi daga irin azaba da falasɗinawa suke fuskanta a cikin wannan yanki bai ga kuma hamas din ta yi amfani da wannan damar domin nuna ma duniya cewa tabbas kungiyar gugurmar falastinawa za su iya yin wani abu idan dai har za su iya samun taimako daga bangarori na kasashen duniya wanda za su taimaka domin kubutar da falastinawa da kuma yantar da su da kangin da suke na bauta da mulkin mallaka na isra'ila tare da cikakken goyon baya na kasashen yammacin duniya to amma abin ban takaici shine yadda aksarin kasashen larabawa suka juya baya suka kuma kyale isra'ila ta ci karanta babu babbaka akan al'ummar falastinu tsawon shekaru biyu ba tare da wata ƙasa ta larabawa ta iya cewa uffan ko kuma ta taka wata rawa ta zo a gani ba domin kubutar da al'ummar falastinu daga kisan kare dangi da suke fuskanta daga isra'ila sakamakon kaddamar da wannan farmaki na gugura a ƙasa isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen mayar da martani a kan al'ummar yankin zirin gaza da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar hamas duk da cewa dai isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen nuna wa duniya cewa hamas ƙungiya ce wadda ta aiwatar da kisan kiyashi kan falasɗinawa duk kuwa abin da ya faru saɓanin haka ne domin ko mayakan ƙungiyar mai falasɗinawa ta hamas dukkanin abin da ya faru sun ɗauke shi a cikin hoton bidiyo wanda yake nuna cewa sun kai farmaki ne a wani wuri wanda sojojin isra'ila suke a kusa da yankin zirin gaza inda sa kai farmaki akan wasu masu raye-raye wanda sojojin isra'ila suke ba su kariya sun kama sojojin isra'ila da kuma wasu yahudawan sahayuniya da suke sha'a a wurin duk da cewa dai sun harbe wasu daga cikin sojojin isra'ilan waɗanda suka samu a wurin da kuma ɗaukar wasu daga cikin sojojin isra'ilan a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su gami da ma wasu yahudawan sahayuniya da suke wurin a daidai wannan lokaci isra'ila ta yi amfani da wannan damar da sunan yaƙi ko kuma kashe mayakan hamas da suka shiga wannan wuri inda ta kashe dukkanin mutanen da suke wurin yahudawa da waɗanda ba yahudawa ba wanda hakan ne sanya adadin mutanen da suka mutu a wurin ya haura dubu ɗaya duk da cewa dai aksarin waɗanda hamas ta kashe a wurin sojoji ne wanda adadinsu bai wuce ɗari uku ba hamas ta yi garkuwa da sojojin isra'ila da kuma wasu daga cikin yahudawa ba ga kuma ta ba su dukkanin kulawa da kariya domin yin amfani da hakan a matsayin wata hanya ta fitar da falasdinawa da suke tsare a gidajen kasan isra'ila waɗanda ake azabtar da su dare da rana daga lokacin gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta shelanta yaƙi gadan-gadan a kan al'ummar yankin zirin gaza isra'ila ta kashe dubun dubatar falasdinawa wanda adadinsu ya ta samma mutane dubu sittin da bakwai waɗanda aka iya tantance sunayensu ko kuma tantance gawakinsu amma bayanai na ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ya tabbatar da cewa akwai dubin dubatar mutane fararen hula waɗanda har yanzu ba a san makomarsu ba. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Alhamis, tara ga watan Oktoban shekara ta 2025. wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ku kun san cewa shekaru sittin da uku da sa gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan oktoban shekara ta alif ɗaya tara da sittin da biyu ƙasar uganda ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turawan ingilan sun mame ƙasar uganda ne a shekara ta alif takwas da casa'in. bayan mamir ne kuma mutanen kasar uganda suka fara gwagwarmaya da turawan ingila domin neman samun yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau a shekara ta 1962 kasar uganda wadda tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 235,880 sannan kuma tana cikin ƙasashen gabashin nahiyar afirka har ila yau tana makwabtaka ne da ƙasashen sudan kenya tanzania rwanda da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan oktoban shekara ta 1981 hukumar leƙen asirin isra'ila mossad ta aikata wani mummunan kisan gilla a kasar italiya inda ta kashe majid abu shahrar wani babban kusa a cikin kungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo kisan da ya auku ne a cikin birnin roma na kasar italiya yin amfani da hanyoyi na kisan gilla a kan falasɗinawa masu fafutuka yana ɗaya daga cikin hanyoyi da isra'ila ta fi baiwa muhimmanci a ƙoƙarinta na murkushe yunkurin al'ummar palestino tun bayan da ta mai musu ƙasa shekara ta 1948 masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar tara ga watan oktoba wata rana ce wadda aka ware ta hukumar aiki wadda sakonni ta duniya wato post office day ko kuma world post day aikin aikewa da sakonni dai yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda suka fi jimawa a duniya amma a ranar tara ga watan oktoban shekara ta 1874 kasashe 22 na duniya suka amince da kafa hukumar aikewa da wasiƙo a tsakanin kasashe sarkin kasar jamus na wancan lokaci shine wanda ya bayar da wannan shawara sai kuma a taron tokyo na japan na shekara ta 1969 aka sanya ranar tara ga watan oktoba na kowace shekara da ta zama ranar post office ta duniya sannan kuma aka kafa hukuma ta post office ko kuma hukumar gidan waya ta duniya wadda halin yanzu take da mambobi kasashe fiye da 192 a fadin duniya duk da cewa dai a halin yanzu an samu wasu hanyoyi daban-daban na aikewa da sakonni sakamakon ci gaban zamani amma duk da haka hukumar gidan waya tana nan tana gudanar da ayyukanta a dukkanin kasashen duniya kamar yadda take yin amfani da sabbin hanyoyi na zamani wajen aikewa da sakonni masu ware kwakwan san cewa shekaru 58 da sa gabata a rana irin ta yau tare ga watan oktoba na shekara ta 1967 aka kashe ernesto che guevara fitaccen dan gwagwarmaya wanda ya shahara a yankin latin amurka tare da wasu abokansa an haifi che guevara a kasar argentina a shekara ta 1928 sakamakon irin yadda ya ga wariya da zalunci da talauci wanda amurka ta jefa mutanen yankin latin amurka wannan ya sanya shi yin tsayin daka da kuma tsayawa kyam wajen yin fito na fito da 'yan mulkin mallaka Che Guevara ya haɗu da Fidel Castro a Mexico kuma su biyun sun jagoranci juyin juhalin ƙasar Cuba har zuwa lokacin da aka samu nasara. Bayan nasarar juyin halin Cuba a shekarar 1959, Che Guevara ya tafi ƙasar Bolivia inda ya kafa wata ƙungiya ta 'yan gwagwarmaya domin yaƙar gwamnatin ƙasar wadda take a matsayin gwamnatin 'yan amshin shata ta Amurka. amma a wannan rana a shekara ta 1967 sojojin bolivia sun gano maɓoyar che guevara tare da taimakon jami'an hukumar leƙen asiri ta ƙasar amurka cia kuma sa kama shi suka harbe shi che guevara ya ta gagarumar rawa wajen saka ruhin gwagwarmaya a cikin zukatan mutanen latin amurka musamman ma dai babban darasin da aka ɗauka daga gare shi bayan hamɓarar da gwamnatin batista a cuba inda aka ba shi mukamai daban-daban waɗanda suka hada da firaminista amma bayan wani lokaci duk ya ajiye waɗannan mukamai inda ya bayyana cewa shi ɗan gwagwarmaya ne da zalunci da mulkin mallaka saboda haka aikinsa shine tafiya duk inda ake yaƙi da zalunci domin taimaka ma waɗanda ake zalunta che guevara ya zama wani babban abin buga misali a duniya wajen yaƙi da zalunci da babakire na ƙasashe masu girman kai da mulkin mallaka ta yadda hotonsa kawai ana amfani da shi a matsayin wata alama ta gwagwarmaya da ƙiyayya da zalunci a faɗin duniya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 hare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan yankin da cewa shirin ba cikakke ba ne da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa sojojin mamayar isra'ila sun kai wasu munanan hare-hare ta sama kan yankunan nasir da tal alhawa lamarin da ya daidai da har makaman atilari akan titin aljala da ke birnin gaza a halin da ake ciki kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga ƙasashe da su ɗauki matakin dakatar da cin zarafi da ake yi wa fararen hula a gaza asibitocin gaza sun ba da rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila sun janyo shahadan falasinawa goma sha tara a ranar lahadi kuma sha uku daga cikinsu a birnin gaza kadai a nasa bangaren ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya ce adadin waɗanda suka yi shahada a gaza ya zarce dubu saba'in da shida da ɗari shida da talatin da tara tun daga farkon kisan kare dangi yayin da adadin waɗanda da suka ɓace ya kai dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar sanarwar ta kara da cewa tun daga wayewar garin ranar asabar zuwa ƙarshen lahadi sojojin mamayar isra'ila sun kai hare-hare ta sama fiye da 131 da manyan bindigogi a kan yankunan da ke da cunkoson jama'a da kuma 'yan gudun hijira a wasu sassa daban-daban na yankin gaza inda suka aikata kashe-kashen gilla sanarwar ta ci gaba da cewa waɗannan hare-hare sun yi sanadiyar shahadan fararen hula 94 da suka hada da mata da ƙananan yara ciki har da shahidai 61 a birnin gaza kaɗai ofishin yaɗa labaran gwamnatin falasino a gaza ya bayyana cewa yawan barnar da sojojin mamayar isra'ila suka yi a zirin gaza ta kai kashi 90 cikin 100 kuma a halin yanzu sojojin mamayar isra'ila suna iko da fiye da kashi 80 cikin 100 na yankin na gaza ta hanyar mamayewa da buɗe wuta da kuma tilastawa falasinawa yin gudun hijira bayan da suka jefa sama da tan dubu ɗari biyu na bama-bamai ofishin yada labaran na gwamnatin gaza ya ce sojojin mamayar isra'ila sun jefa bama-bamai lalata kayayyaki da kuma rusa asibitoci 38 kuma kashi 95 cikin 100 na makarantun da ke zirin gaza an kai musu hare-haren bama-bamai a halin da ake ciki kuma rundunar sojin mamayar isra'ila ta sanar da cewa wani sojinta ya samu rauni bayan da 'yan gwagwarmayar falastinawa suka harba makami mai linzami kan sojojin mamayar isra'ila a birnin gaza a ranar lahadin da ta gabata a wani labari kuma sojojin mamiyar isra'ila sun kara da cewa sun gano wani wuri da ake harba makamai masu linzami kan motocin injiniyoyi na runduna ta 98 amma har-haren ba su haddasa hasarar rayuka ba a gefe guda kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa cikakken shirin kawo ƙarshen rikicin gaza da shugaban amurka donald trump ya sanar bai mai gurbin matakan gaggawa da gwamnatocin kasashe za su ɗauka ba na kare fararen hula da kuma da kuma tallafawa cikin adalci Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙara da cewa shirin shugaba Trump na Gaza bai yi magana kai tsaye kan batutuwan da suka shafi haƙƙin ɗan adam da kuma ɗaukar nauyin laifukan da aka aikata tun daga ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023 ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi nuni da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta haifar da yunwa ta hanyar amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi tare da tilastawa kusan ɗaukacin al'ummar Falastinu barin muhallinsu a lokuta da dama inda ta yi kira da ƙasashe da su ɗauki matakin tilastawa domin dakatar da cin zarafin fararen hula a gaza a ɗaya bangaren kuma babban hafsan hafsoshin sojin gwamnatin mamayar isra'ila yael zamir ya bayyana cewa babu wani tsagaita buɗe wuta a zirin gaza amma yanayin aiki ya sauya kuma shugabancin siyasa na mayar da nasarorin da aka samu zuwa ga cimma manufofin siyasa a wani rangadin da ya kai a yankin netizarim da ke yammacin birnin gaza zamir ya jaddada cewa don yunkurin siyasa ya ci tura. sojojin mamayar isra'ila da su koma faɗa. zamir ya kuma yi nuni da cewa idan aka cimma matsaya sojojin za su ci gaba da kula da yankunan da suke karkashin ikon su da suka mamaye alkaluma masu ban tsoro sun bayyana cewa kashi casa'in cikin ɗari na zirin gaza ya lalace bayan yakin shekaru biyu da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗaura kan yankin ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya sanar da cewa adadin barna da aka yi a yankin Falasɗinu ya kai kusan kashi 90 cikin 100 shekaru biyu bayan yakin da haramtacciyar kasar isra'ila ta daura kan yankin yana mai bayyana abin da ya faru a matsayin kisan kiyashi da ake ci gaba da yi wa mutane da ta dukiyoyi bisa ƙididdigar da ofishin ya fitar don juyayin cikin shekaru biyu na yakin an lalata asibitoci 38 a faɗin yankin ko kuma sun lalace da ba za iya aiki da su ba kuma sojojin mamayar isra'ila sun mame kusan kashi 80 cikin 100 na yankin gabar tekun jordan ta hanyar kutsawa tilasta ƙaura da ci gaba da kai hare-hare alkaluman da ofishin ya fitar na nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila suna jefa bamabamai ta sama da ya kai tan dubu ɗari biyu a zirin gaza tun farkon yakin kuma kashi casa'in da biyar cikin ɗari na makarantun yankin sun lalace a wani ɓangare ko kuma sun lalace gaba ɗaya sakamakon hare-haren bamabamai rahoton ya nuna cewa adadin shahidai da waɗanda suka ɓace ya kai dubu saba'in da shida da ɗari shida da talatin da tara ciki har da waɗanda suka ɓace dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar waɗanda har yanzu ba a san makomarsu ba adadin waɗanda suka jikkata ya kai dubu ɗari da sittin da tara da ɗari biyar da tamanin da uku waɗanda suka haɗa da dubu hudu da ɗari takwas da aka yanke musu gaɓoɓi ko kuma gurgunta su da suka kai dubu ɗaya da ɗari biyu ofishin falasinawa ya kuma bayar da rahoton cewa an shafe iyalai 2,700 gaba daya tare da share su daga rajistan jama'a yayin da sama da biyu suka rasa rayukansu sakamakon rashin abinci da kiwon lafiya an kuma lura cewa mutane 460 ne suka mutu sakamakon bullar yunwa da rashin abinci mai gina jiki sakamakon killace yankin zirin gaza da aka yi da kuma karancin shigar da kayan agaji ta nana cewa waɗannan alƙaluma na nuni da girman bala'in jin ƙai da ba a taɓa ganin irinsa ba da al'ummar yankin zirin gaza ke fuskanta tare da yin kira ga kasashen duniya da su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyar su tare da dakatar da kisan kiyashi da ake yi wa al'ummar falastinu masu bashin baki na tambayar cewa shin yakin gaza zai kawo ƙarshe bayan gabatar da shirin shugaban amurka trump shugaban kasar amurka donald trump ya buƙaci gwamnatin mamayar isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare a zirin gaza bayan da ƙungiyar hamas ta amince da sakin fursunonin yahudawan sahayuniya tare da amincewa da wasu muhimman tsare-tsare na shirin amurka na kawo ƙarshen yakin lamarin da kan iya nuna cewa yakin da aka kwashe shekaru biyu yana dab da matakin ƙarshe gwamnatin mamayar isra'ila ta ce za ta fara aiwatar da matakin farko na shirin nan take wanda firaminista benjamin netanyahu ya bayyana amincewarsa a ziyarar da ya kai zuwa amurka koyaye dai hanyar kwantar da hankali tana cike da cikas har yanzu ba a fitar da wani takamaiman lokacin aiwatar da shirin na trump ba kuma tsarin yana fuskantar manyan matsalolin kayan aiki saboda barnar da aka yi a gaza muhimman batutuwa kamar kwance ɗamarar ƙungiyar hamas da kuma janyewar sojojin mamayar isra'ila har yanzu ba a warware su ba tsagaita buɗe wuta da aka yi a baya dai ya cutura inda gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da gwamnati faɗa bayan wani ɗan ƙanƙanin lokaci na kwanciyar hankali da alama dai tsananin faɗan ya lafa ko da yake ana ci gaba da kai hare-hare na lokaci-lokaci bayan furucin trump da yin kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta dakatar da hare-haren bama-bamai da take kaiwa kan zirin gaza mazauna gaza sun ba da rahoton cewa an yi ta kai hare-hare ta sama a birnin na tsawon sa'o'i kafin a samu raguwar hare-hare ta sama da fashewar wasu abubuwa cikin kwanaki biyu da suka gabata masu lura da al'amura dai na ganin cewa wannan kwanciyar hankali na iya zama wata alama ta farko da yadda za a samu sauyi a yakin musamman ganin yadda trump ya dage kan ci gaba da shirinsa mai kunshe da maki ashirin wanda ya ce yana da nufin samar da zaman lafiya da aka daɗe ana jira a gabas ta tsakiya sai dai kuma tsagaita wuta da aka yi a baya ba ta haifar da kyakkyawan fata ba domin an shafe makonni kacal ana gwabza faɗa har yanzu kungiyar hamas ba ta yanke shawara kan wasu muhimman tanade-tanade ba musamman kwance ɗamara babban buƙatar shirin amurka da kuma ayyana manufar gwamnatin mamayar isra'ila tun bayan barkewar yakin ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 Netanyahu ya kuma amince da shirin duk da shigar da hanyar da za a bi wajen samar da kasar Falastinu a nan gaba lamarin ne ya daɗe yana watsi da shi har yanzu dai ba a warware wasu batutuwa masu mahimmanci ba kamar lokacin janyewar sojojin mamayar Isra'ila da shirye-shiryen gudanar da mulkin zirin Gaza bayan yakin wani masani dan haramtacciyar kasar isra'ila oren saita ya yi imanin cewa abin da trump ya yi wata nasara ce ta hada dukkanin bangarori kan tsari guda amma mafarin hanya ne ba ƙarshe ba shirin na trump bai takaita takamaiman lokaci ba amma ya tanadi kawo ƙarshen yaƙi nan take bayan amincewar ɓangarorin biyu da wannan ƙuduri sai dai martanin da ƙungiyar hamas ta mayar bai hada da yarjejeniya kan dukkanin sharuɗan ba inda ta bayyana shirinta na shiga tattaunawa nan take ta hanyar masu shiga tsakani domin tattauna cikakkun bayanai daya daga cikin tanade tanade shirin ya tanadi sakin dukkanin fursunonin yahudawan sahayuniya masu rai da matattu cikin sa'o'i 72 da amincewa da shirin duk da haka rikice-rikice a ƙasa na iya jinkirta aiwatarwa musamman game da tono gawakin waɗanda aka kashe daga baraguzai a gaza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 Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu da yarda Allah zai yi magana ne akan yajejeniyar zaman lafiya a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyar Congo da irin ƙalubalen da take fuskanta. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Tun daga lokacin da ƙasar demokuraɗiyar Congo ta buɗe kafar tattaunawar zaman lafiya a tsakaninta da ƙasar Rwanda sannan kuma da ƙungiyar nan ta M23 mai ɗauke da makamai a gabashin ƙasar. nahiyar afirka ta ɗan lumfasa bisa tsammanin cewa za a samu zaman lafiya a wannan yanki wanda ya daɗe yana ganin faɗace-faɗace ƙasar qatar da amurka su ne suka shiga tsakani domin ganin an samu zaman lafiya a wannan ƙasar wacce take da arziki da dukiya kwance a ƙarƙashinta sai dai kuma wani zance da ya fito daga bakin shugaban ƙasar ta dimokuraɗiyar congo philips shedi ya baiwa masu bin diddigin lamarin kasar mamaki a wata hira da yi da tashar talabijin ɗin sky news ta amurka ya fito ƙururu ya ce amurka ƙarƙashin shugaba donald trump tana da kwaɗayin zuba hannun jari a cikin fagen ma'adanan ƙasar masu muhimmanci a dalilin haka abu na farko da za ta baiwa muhimmanci shine tabbatar da tsaro da zaman lafiya domin ta kare waɗannan ma'adanan wannan magana ta shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo ta zo a daidai lokacin da ministan harkokin wajen ƙasar wanda ya wallafa wani saƙo a shafinsa na x da a ciki yake cewa shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo ya bayar da umarni ga tabagar ƙasarsa a wajen yarjejeniyar akan kar su kuskura su rattaba hannu akan shirin nan na tattalin arziki na bai daya wanda zai shafi wannan yankin a farkon wannan watan na oktoba ne dai aka yi zangon ƙarshe na taron shirin tattalin arziki na bai daya wanda ya shafi yankin mai baiwa shugaban ƙasa amurka shawara a kan nahiyar afirka musa'ad bolis ya bayyana cewa wannan yarjejeniyar tattalin arziki za ta taimaka wajen sake tabbatar da zaman lafiya a wannan yankin na tekun victoria batun bunƙasa tattalin arziki na bai ɗaya a wannan yankin wani sashe ne a ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a kanta a washington a ranar 27 ga watan yuni na wannan shekara shirin zaman lafiya a tsakanin rwanda da jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya ginu ne akan cewa hannun jarin da amurka za ta zuba zai mayar da hankali da ƙarfafa aiki tare a tsakanin kasashen yankin don haka da akwai bukatar waɗannan kasashen su rungumi juna wannan shine abin da ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da ofishin harkokin afirka na amurka jonathan bayyana a cikin yarjejeniyar da akwai sakin layi da kai tsaye ya tabbatar da cewa a cikin kwanaki 90 daga wani yarjejeniyar da akwai buƙatar sha ta hanyoyin aiki tare tsakanin ƙasashen yankin da kuma aiwatar da su a aikace a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar za a aiwatar da wasu matakai guda biyu na farko shine tabbatar da cewa ma'adanan yankin suna fitowa ba tare da wani tsaiko ba na biyu kuwa shine samar da wata cibiya mai zaman kanta wacce za ta rika sanya idanu akan manyan ayyuka na tattalin arziki a yankin da kuma ayyukan raya ƙasa. to sanannen abu ne dai cewa ƙasar demokradiyyar congo ta shiga wato rikici na tsawon shekaru na yaƙe-yaƙe musamman a gabashinta da nan ne ɗimbin arziki yake a kwance inda ƙasashen makwabta suka rika tsoma baki a cikin harkokinta kasashe irin su uganda da rwanda sun rika wato tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan kasa da aikewa da runduna a shekarun baya hatta a bayan nan kasar ta demokradiyyar congo tana zargin kasar rwanda da cewa tana da sojoji da sun kai dubu hudu a tare da kungiyar nan ta 'yan tawaye ta m23 wacce ta kama iko a kan yankuna da dama na gabashin kasar a dalilin haka duk wani shirin zaman lafiya a wannan yankin dole ne ya shafi waɗannan ƙasashen ya zamana an samar da fahimtar juna domin ganin cewa ba a koma ruwa ba inda za su sake ci gaba da taimakawa wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai saboda su wasan arzikin wannan ƙasa suna kai musu. saboda kasar ta demokuraɗiyar congo tana da girman da ya sa makwabtaka da ƙasashe da dama kowace daga cikin waɗannan ƙasashen suna son ganin cewa su ne suka sami wato kasan kura a cikin arzikin da allah ya wa wannan ƙasa a kan batun tsaro an ambaci cewa za a kawo ƙashin dukkanin waɗannan rikice-rikicen a yankin da kuma gudanar da ayyukan tattalin arziki da zai shafi waɗannan ƙasashen ya zamanto sun haɗe sun mai da hankali wajen wato amfanuwa tsakaninsu maimakon kowa ya amfani da ƙarfin sojan da yake da shi wajen ganin cewa ya samu abin da yake so wajen yin hakan za a kawo ƙarshen ayyukan mayakan ƙungiyar nan da take fada da ƙasar wanda wacce a shekara ta 1994 aka tabbatar da cewa ta aikata kisan kiyashi. hakanan kuma za a kawo ƙarshen saɓani a kan iyakoki tsakanin waɗannan ƙasashen biyu da kuma sa su su rika girmama hurumin ƙasashen biyu wani yunkuri da ake yi a ƙarƙashin wannan yarjejeniya shine yadda za ya shafi dukkanin ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a wannan yankin da suka hada da ƙungiyar nan ta m23 wacce take da iko a yankuna masu faɗi na gabashin ƙasar a ranar 18 ga watan maris na wannan shekarar dai aka yi wani taro mai ban mamaki da kuma tarihi a tsakanin shugabannin ƙasashen rwanda da kuma na ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo a birnin dauha a ƙarƙashin shiga tsakanin sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-sani abinda wannan taron mai cike da tarihi ya so cimmawa shine kawo ƙarshen rikicin da aka daɗe ana fama da shi wanda za a iya cewa yana ɗaya daga cikin rikice-rikice mafi daɗewa a cikin nahiyar afirka ƙasar ta ƙatar kuwa ta yi nasarar ganin shugabannin ƙasashen biyu sun zauna wato daura da juna sannan suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kuma ƙungiyar nan ta m23 ma tana cikin waɗanda suka shiga cikin wannan yarjejeniyar an yi wannan yarjejeniyar ne dai a ranar sha-tara ga watan yuli na wannan shekara to ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar ƙatar muhammad khulaifi ya bayyana cewa wannan ci gaban da aka samu yana nuni a kan yadda ƙasar ƙatar take son ganin an kawo ƙarshen faɗace-faɗace a gabashin demokuraɗiyar congo da kuma ƙarfafa hanyoyin wato siyasa maimakon a ce da sanda aka samu saɓani a ɗauki bindiga a kecin reni abin da yake fitowa daga mahukuntan ƙasar ta demokuraɗiyar congo yana nuni da cewa ƙasar tana shirin ja da baya daga kan abin da ta nuna ta amince da shi wannan kuwa abu ne mai hatsarin gaske waɗanne ya sa mai magana da yawon gwamnatin ƙasar rwanda yolan makolo ta bayyana cewa ƙasarsa tana cikin kiɗima akan yadda demokradiyyar congo ta ƙi amincewa da rattaba hannu akan yarjejeniyar ta samar da shirin tattalin arziki na bai ɗaya a cikin wannan yanki wani abu da ya fi hakan ban mamaki shine da shugaban ƙasa ta demokradiyyar congo ya nuna cewa har yanzu yaƙi bai ƙare a ƙasarsa ba abin da ya faru kawai shine yaƙin ya canza wani salo abin da yake faruwa ɗin wani babban ƙalubale ne a gaban shirin zaman lafiya a wannan yankin wanda ya daɗe yana fama da rikice-rikice da faɗace-faɗace abin fata shine mahukuntan wannan yankin su yi tunani mai zurfi akan yadda za su kawo ƙarshen wahalhalun da al'ummansu suke ciki na tsawon shekaru dogaro da amurka akan cewa za ta kare hannun jarin da za ta zuba a cikin ma'adanan kasar ba zai zama shine mafita ba ga ita kanta kasar ta demokuraɗiyar congo da kuma wannan yanki na nahiyar afirka masu sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.